ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <clears throat> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu wajiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna muna wannan rana ce talata muna 27 ga watan limadar tsani hijira 1444 kama zo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 22 ga watan 11 shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na 115 wannan littafin albarka lo'ulowar marjan kuma tafaka alaihi shekhan littafin ne tattara hadisai mafiya inganci wanda bukari da musulun suka fitar cikin sahihansu za mu tashi babi na 69 karkashin kitabul hajji muna cikin har yau muna bayani akan hukunce-hukuncen hajji da duk abin da yake da alaka da hajjin babi na 69 shine babu na ƙazil ka'aba wa bina'iha babin da zai bayani akan wato sake gina ka'aba da kuma kofarta wato kacin haka ce na ƙazo shine warware abu kenan kamar a ce a kwance ginin ta yadda yake a mai da shi kan asalin yadda yake tun farko sannan da kuma wato sake gina ta warware ta da sake gina ta kenan hadisi na 841 hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laula hadafatu qawliki bil kufri لنقلت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وإن قريشا استكثرت بناءه وجعلت له خلفا وجعلت له خلفا أخرجه البخاري حديث أمنا عائشة الله قال ما تيردا تتي قال لي رسول الله منظور صلى الله عليه وسلم ياتي دني لولا حداثة قومك بالكفر بعدن kusancin mutanenki da kafirci ba ma'ana ba su daɗe da barin kafirci ba na bai baita da na warware ɗakin kaba sun malabanai tuho ala asasi ibrahim salam sannan in sake gina shi a kan asasi ginshiki da ainihin asalin yadda annabi ibrahim ya gina shi shine ala asasi ibrahim salam da na mai da shi kan foundation na annabi ibrahim salam ba don ki ba su yi nesa da barin kafirci ba ma'ana ba su daɗe da musulunta ba to da na yi wannan fa inna quraishan istaqsarat bina'ahu domin su quraishawa sun takaita ginin sa yayin da an ce bisa tarihi can an taba wani ruwa ya cinye kaba tun da Ka'aba kwari take ya zama gaba daya an rasa shi to wajen mai da shi a wancan lokacin suna da karancin abin da za su iya mai da shi din shi yasa sai suka takaita ginin suka rage faɗinsa shine yace waje altulahu khalfan sannan kuma da na sa masa baban kofa kenan kofa ta zama biyu akwai kofar shiga da kuma kofar fita da na ƙara kofar ta akhrajahu bukhari bukhari ne ya da wannan hadisi a cikin kitabul hajji shi ma babu fadli makkata wa buniyaniha inda ya babu ya ce babin falalar makka da kuma gine-ginen da ke makka ɗin hadisi na 842 shi ma dai hadisu aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala laha alam tara anna qaumaki lamma banaw al yaktasaru an qawa'id ibrahim fa qultu ya rasulallah ala ala taruddaha ala qawa'id ibrahim qala laula حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه هو ابن عمر لئن كان عائشة رضي الله عنها سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم أخرجه البخاري شما وانا حديث عائشة الله قال متى يرضى فتي قال لي رسول الله manzo sallam ya ce da ni laula hada laula hadisin wani ne afwan wato zaujin nabi ko eh wato mata ita isha mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita alam tara anna qaumaki lamma banaw al-ka'bata shan baki ga ki? ina nufin shawa? yayin da suka tashi gina ka'aba kasaru an ƙawa'id ibrahim sun rage sun tauye daga asalin ginshiki na annabi ibrahim asasi na shi da ya gina ba ki ga sun rage ba Ko faƙulta sai na ce ya rasulallah ya manzan allah ala taruddaha ala ƙawa'id ibrahim ya manzan allah me kake gani shin ba ka mai da ita a kan ginin asalin ginshikin ibrahim salam ba ya kake baka ganin yin hakan ya kamata ƙara sai ce laula hadisanu ƙauniki bil kufri la fa'altu ba dan kusancin mutanenki da kafirci ba to rana aikata ma'ana ba su daɗe da barin kafirci ba har yau da sauran wani abu wanda kila in na taɓa ka'aba su tada rikici kuma a zo garin neman jira rasa ido musuluncin su ya fi mai da kaba yadda take kada hakan ya ja wani rikici da fitina tare a bata kawai tun da yanzu an taɓa kila hakan zai iya haifar da wani abu daban kuna ganewa da kyau saboda haka faƙala abdullahi ana nufin ibn umar abdullahi ɗan umar sai ce la in kanar aisha tu sami alhaza min rasulillah to idan dai har aisha Allah ya kara mata yarda ta ji wannan magana daga manzo sallam ma'ura rasulullahi sallam taraka islamun rukuni ni dai ban ga manzo ya bar wato taɓa rukunan nan guda biyu ba kwanoni guda biyu rukunin yamani da kuma rukun na hajjar aswad ko dai nan ma ba to ni dai ban ga ya bar islamin su taɓa su da kuma shi wannan rukunin wato hajar inda inda dutse yake hajar asar shi kuma zai taba shi kuma ya sambance shi rungume shi to ni dai ban ga ya bari ba in ma dai bai mayar kan ba to su din nan wannan kwanoni guda biyu yana masu haka shine allazaini liyanin hijira wanda suke bin ko suke kusa da shi hijir isma'il la'annal baita lam yusammam ala qawaid ibrahim sai dai ginin nan annabi bai cika shi ba ba a mai da shi akan asalin ginshiki na ibrahim ba a kharajahu bukhari kitabul hajji babu fadlu makkata wa tuwabuniyaniha da a wancan babin kenan a nan shi bukhari ya fitar da wannan wato hadisi to manzo sallallahu alaihi wasallam malamai sun fitar da fawa'id na fikihu da yawa musamman kawai da fikihiyya karkashin wannan hadisi cewa shugaba idan ya ga ta'arar al-maslaha wal mafsada addama al-maslaha ala mafsada ga wannan abu maslaha ne yin sa amma kuma maslaha za ta iya jawo wata mafsada to shugaba sai ya kula ya kyale wannan neman maslaha din dan kada wacce mafsada ta faru domin kullum ita kullum abin da yake cewa dar ulmasada muqaddaman ala jalbil maslaha tun kuɗa wani abu da zai ki na ɓanna shi ake fara yi kafin ka ce za ka jawo wani abu mai amfani jawo shi zai sai sababa ɓanna muna ganewa da kyau to sai a kura kyale shi shi ya sa manzo sallam ya ga cewa ya kyala wannan wato sannan kuma akan yi al-ihtimamu bil aham sumul muhim al'ahamu shi ne zaman lafiya yanzu shawa an zo an yi fatahu makka sun karɓi musulunci makka ta zama garin musulunci garin da da gumaka ne a cikin ka'aban ma ko ba magana wai a mai da ginin take magana ne gumaka ne a ciki ga sunan 300 da wajen sattun ana bauta musu ta yau da an wuce wannan an fitar da su tun a shekara ta da aka samu aka yi fatihu makka da an tsabtace ka'aba da gumaka da wasu hotuna na abin nan duk an fitar kaga wannan nasara ce kuma duk gari ya zama na musulunci ba zubar da jini ba komai to yanzu wajen taba ka'abar nan da su suke ganin har yau kamar ta su ce to karshen ke ja wata fitina ko wasu kila su ce za su bar musulunci su ce ya wulakanta ka'aba ga ta rikici to shi yasa sai kyale ta yadda take tunda barin da take ba zai cutar da kai mai ibada ba in dai ka zo har da inda suka rage za ka haɗa ka kewaya hijiri isma'il kenan domin kamar ka'aba ce nan fadin nan inda suka rage kama haka yake kuna ganewa eh, mita ce yan mitoci ne kamar shida to kaga waɗannan duk wanda ya zo zai tsawaci koyaushe sai ya bi ya kewayo da su ya haɗa to kaga kyale shi ne zai cutar da kai kina an ce za a mai da ita zai iya jawo wata matsala ɗin kullum shugaba yana mura'atin maslaha na talakawansa in za a yi wani abu yin abin ya haifar da mafsada ko ha shi a rabu da maslaha din kuna ganewa kawar zai iya jawo wata matsala sannan kuma wannan yana nuna maka wajen cinye tsawafi bayan hijir isma'il akwai kofa ta nan akwai wata a nan wacce take za ka iya shiga ta nan ka fita ta nan kamar wato ainihin in kai tsawaci ka shiga ta nan ka ta nan to tsawafin bai ba dan sai ka kewaye ba gaba ɗaya kuma ita hadda ita ce wannan ake kiran ta gaba ɗaya kuma fahimta da kyau wannan kenan cikin abin da malamai suka faɗi kenan kullum har yau har gobe shugaba kai ma a gidanka a duk wani abun aka ce ga maslaha da mafsada ba za a iya kau wato a sami maslaha ba tare da an sami mafsada ba shi za a sami maslaha din ba tare da mafsada ba to a tafi a sami maslaha kar a bar ta kun gane yawa haka nan a ce wannan abu maslaha ne wannan ma maslaha ma wancan ya fi wannan to sai a tafi wanda ya jin a aikata a bar wanda bai da shi muna ganewa eh in kuma a'a tun wannan abin mafsada za a iya tun ta ga wata babba ita ma amma wannan ƙarama to za a iya tunkuɗa babba sai a tunkuɗa babba a karama ɗin. kullum abin da ake so ci gaba ba ci baya ba kun fahimta da kyau suna nan misalai da yawa malaman kyau sun kawo shi ya sa wasu abubuwan za ku ga ake kyale su ba dan ba za a iya ba saboda in an yi fitinar da za ta haifar sai a kyale su a tsari na shugabanci na musulunci kenan an gane da kyau wannan da aka ce ka'aba ga yadda take an ta kawo tarihin gina ta sai an gina ta daban-daban tun bayan gini da annabi ibrahim ya yi an yi wani an sake malaman tarihi da sun ta kawo amma da abin da isnadinsa da waye kana da magana ce mai wahala sai malaman suke ganin kawai kai da ka bar ka'aba lallai an sake jaddada gina ta kun gane da kyau wannan kenan sai mu ci gaba babin mun na bakwai babi na saba'in afwan babu jajirin kabati wa babiha wato babin shi wannan jadar shi ne hijirtan babin da zai bayani akan hijir na kaba da kuma kofar kaba ɗin hadisin shi ma dai na 843 hadisu aisha ne radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadri amin albayti huwa qala na'am qultu fama lahum lam yudkhiluhu fil bayti qala inna qaumaki qassarat bihim an-nafaqatu qultu fama sha'anu babihi murtafi'an qala fa alla fa'ala zalika qaumuki yudkhilu man sha'u wa yamna man sha'u walaula anna qaumaki hadithu ahdihim bil jahil fil jahil bi ko fi ahadihin fi biljahiliya jahiliya haka ji za su haɗu ina ga fi ɗin nan da ita ana kuma yake ya wani na wani wancan fi ai da fi da biyu za su haɗu ba wato ahadihin bil jahiliya digon wato walaula anna qaumaki hadithu ahadihim bil jahiliya fa akhahu an tunkira qulubuhum an udkhila al jadara fil wa an ulsaqa al baba wa an ulsaqa babahu bil ardi akhrajahu al hulbukari. shi ma dai hadisin Aisha ne uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda qalat ce sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam anil jadid game da wato hijiri isma'il wannan ɗan garin da ake yake da gini yana nan gefe hanyar gefen ka'aba ko to na tambaye shi game da wannan ginin aminal baiti huwa huwa shin yana daga cikin ɗakin ka'aba ne shi ma wannan hijiri isma'il din yana cikin ka'aba shine aminal baiti huwa qala na'am nabi ce eh ai shi ma duka yana cikin ka'aba ai asali duka nan da kuke gani yana cikin ka'aba qultu aisha ta ce sai na ce famalahum lahum lam yudkhiluhu fil bayti to me ya same su ba su shigar da shi ba cikin ɗaki ma'ana ba su mai da ginin ya koma kan shi ba ya zama dukka ka'aba ta hada da shi me yasa kada sai ce inna qaumaki kasarar bihimun nafa'a ai mutanen ki ƙwarai shawa wato abinda za su ciyar a samu a gina shi gaba ɗaya shine ya masu ƙaranci shine ƙasarar bihimun nafa'a abinda abinda za su ciyar na dukiya na ginin wancan zamani da aka rasa ka'aban za su sake gini kamar nan masallacin ne ka ce duka ya rushe za a mayar masu mayarwa daga iya nan za su iya yi a ga rage nan kenan ko kuma nan za su yi su rage nan saboda ba za su iya mai da shi da yake ba yasa ka rage wannan wurin annabi ke ba su labari qultu sai na ce fa ma bi ke murtafi'a to ƙofar safa ita kuma ya take can sama ita ma ƙofar daki ai kasa take kwanye zo ya shiga ya aka suka sa kofar can sama ita kuma ya aka yi kofar kaba ta zama sama ai kuna ganin ta yanzu ko sai an sa tsani yake hawa ba wanda ya isa ya shige ta haka sai da tsani kala sai annabi ya ce fa'ala zalika qaumuki mutanen ki ne dai suka yi haka <laughs> wato sha'u kenan dai dai su man sha'u wa yamna man sha'u dan su shigar da wanda suke so kuma su hana wanda suke so inda magana ne na nasu ne suna ga suke da iko in an bar shi ƙasa kowa zai shiga amma yanzu sama ne wanda aka ga dama ake so za a ba shi dama a sa masa tsani ya haure shiga wanda kuma ba a so shi kenan ba ma za a kawo tsanin ba sai kewa ya yi cikki nan. haka dai na biyu ba ta amsa sai nabi biyu ce walaula anna hadisu a hadihin bil jahiliya ba don mutanen ki wato suna kusa da barin jahiliya ba Ta ha shiga musulunci ne wasu dake ba ya to fa akhafu an tunkira qulubuhum kuma ina jin tsoron da zukatansu su ki abin da zan yi na ke abin da kike so in yi na maganar in shigar da hijir Ismail cikin Ka'aba sannan kofa ma in sauke ta ai ba dai ina tsoron zukatansu kar su kyamata haka ba an udu filal jadara fil da na shigar da hijir Ismail cikin ɗaki. wa an ulsaka babahu bil ardi kuma da na sauke wannan kofa ta kaba ta dawo kasa yadda isa da ake bukata za a shiga ba sai an sa tsani ba duk ba dan tsoron mutanen ke ba kada in yi abin ya jawo wani rikici to da fa hakan zan yi an gane wannan babu shi ma wannan da wancan da wuce ai suna da alaka ko bambanci kawai kai tsaye ta tambaye me yasa ba za a yi ba kuma ta ƙara da magana kofa ita ma kofa me yasa kofa kaba take a sama hiddai annabi ya faɗa mata amsa har yau har gobe haka abin yake kuna ganewa da kyau sai malamai suka ta kawo ainihin hujjoji da yawa a kan wannan wato ainihin na ainihin me yasa annabi ya ƙyale jibai ba ainihin malamai sun ce wato dalili yana da yawa na wanda aka faɗa mana ɗazu sannan wasu ka ƙara da cewa inda an taɓa na biya taɓa tura, kuma kowane shugaba in ya zo shi ma sai ya ce zai rushe ka'aba ya ce zai sake mata gini wannan kuma hakan da sai ya zubar da haibarta farjininta da kimarta ce kowane sarkin ya zo rushe ta zai ya sake na shi gini kyalekyalewa ya wani ma ya zo rushe to shi ya sa sai ya zama Allah da ikon shi Allah ya tsare ta annabi bai taba ba kuma har yanzu shi na za ka ga sai dai a ɗan ƙara ko tsawanta ko a yi mata kwaskwari ma har yau dai ba a rushe ta da kyakkyan ba yadda an sami gine-gine da aka yi mata da gyara wanda ko lokacin fahimma an mata wannan kwaskwari masu da ɗan ƙara tsawonta amma dai tana nan iya da take ba magana a ƙara faɗinta ko kuma wannan wurin a shigo da shi har yau hijir ismail yana wurin da yake zama da karatun da muka yi a baya muka yi shigo magana shiga ka'aba da annabi suka ce yana filawa suka ce bai ba wanda suka ce yayin akwai cewa an ka zo ka samu ka shiga hijir isma'il kai na fila kamar ka shiga ka'aba ne kai shi yasa kuma har yanzu ba a hanawa wani lokaci akan dan bari mutane su shiga su lafila su wuce wasu ma su shiga tunda asali annabi ya shiga ka'aba ne shi yasa har yau ba a dai toshe a ce an hana ba Allah ya samu dace wannan kun ga yana da alaka ne da aikin haji a dai san asalin ka'aban amma ba shine aikin hajjin ba wannan aikon wannan shi yana ɗauko duk abin da yake da alaƙa da hajji da ka'aba da sauran wuraren ana mana bayanin sai shi babin manna saba'in da ɗaya shi ne babul hajji anila ajizi a lizamanatin ko lizamanatin wa haramin wa na aw aulil mauti wato babin da zai bayani akan yin hajji ga wanda yake ya kasa a je a yi masa hajji ya kasa saboda yanayin rashin lafiya na yau da kullum da ba na warkiya ba shine zamana wa haramin ko tsufa tuko-tuko mutum ya tsufa tsufan da ba zai iya zuwa ba wani hawi ma da makamantansu aulil mauti ko kuma a yi mutum hajji saboda ya mutu bai ba mun gane babin babin da zai bayani kan a iya ma wanda ya kasa yin hajji saboda rashin lafiya ta dindindin ko kuma saboda tsufa ta kuftuku ko saboda ya mutu bai ba babin kenan an gane da kyau ƙarƙashi kawo hadisi na 844 shi ne hadisi abdullahi bin abbasin radiyallahu huma ala kanal alfadlu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وجاءت امرأة من خطأم وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال لي يا رسول الله إن فريضة الحج أو إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراهلة أفأحج عنه قال نعم وذلك من في حجة الوداع أخرجه البخاري نعم وانا حديث wato abdullahi ne dan abbas Allah ya kara masa yarda yace kana al-fadlu radifa rasulillah fadlu ya kasance a bayan abin hawan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kuma ta ba a bayan mun karanta daga ina aka goyo usama a karatunmu na ba daga daga arfa zuwa musdalifa daga yana ka goya shi kuma fadlu daga musdalifa zuwa nena ba kowa da ya sami albarkaci wancan aka goya shi zuwa nan shi kuma wannan zuwa mina to a nan ne aka gaya mana na biya goyo fadlu a kan abin hawansa wato taguwa sakina وجاءت امرأة من خسام وتما تادك قبيلة خسام cikin ƙabilun mutanen yaman ne wato ainihin sai ga ta wato ta taho tana so ta zo wurin manzo ke fatawa wa ja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai sai fadl ya rika kallanta ita ma ta rika kallansa wa ja'ala an sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila ash-shakhs al-akhar sai annabi ya sa hannunsa yana kawar da fuskar fadlu zuwa ɗaya gefen ba inda matar take ba inda yake kallo yana juyar da fuskar sake nan ma'ana kai ya kalli matar faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah anna faridatallahi ala ibadihi fil hajji lallai farillar Allah da ya tsora ma bayansa ta hajji a darakat abi ta riski babana shaikhan kabira tsoho ne babba tukutuku la mutu ala rahilati baya iya zama akan abin hawa raƙumi ko an ɗora shi ko doki ko ma me ba zai iya hawa ba saboda tsufa ba zai iya zama ba afa a an shi na iya zama zuwa masa hajji ala na'am nabi ya ce i eh, haki iya wa zalika fi hajjatil wada wannan ya faru ne a hajjin ban kwana na manzo sallam dan man karanto hadisi a bayan makumanta ba har ya kawo cikin kitabul hajji babu jubil hajji wa fadlihi babin wajabcin hajji da falalarsa wannan hadisi kuma kuka duba ko makaranta ɗayan ko sai mu ji fikihun da ke cikin shi shi ma hadisin ne na gaba hadisi na 845 hadisul fadli ne bin abbasin رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثأم عام حجة الوداع قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم أخرجه البخاري نعم أنا حديثي دوانشا wancan hadisin abdullahi ɗan abbas wannan kuma hadisin fadlun na abbas to abdullahi da fadlun duk ƴaƴan abbas kun gani. kala ya ce ja ake maratun min khatam wata mata da kabila khatam ta zo ama hajjatul wada shekarar da annabi ya hajjin sanaban kwana kala ta ce ya rasulallah ya manzan allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji tsalle farilla Allah da ya tsura ma bayansa na aikin haji a darakat abi shekhan kabira ki wato babana a matsayin tsoho babba mai shekaru la ko an a ala rahila ba shi da ikon daidaituwa kan abin hawa ko an ɗora shi zai fado saboda tsufa wa hali ya qadi anhu ana hujja shin ya isan masa in je in masa hajji in yi masa in yi a mamadinsa ƙala na'am annabi ce i eh, a farajar bukhari bukhari ya fitar da hadisin shi ma kitabu jaza'u saidi can ya kai shi babu hajji amma la ya tafi usubuta ala rahila Babu ya yi bayani akan hajji ga wanda bai da daman tabbata akan abin hawa a iya zuwa a yi masa kamar yanzu ba zai iya hawa jirgi ba ba zai iya tafiya ma iyakar ba wani sa'awo su wani zuwa wani bita duk ba zai iya ba saboda tsufa kuma yana da hali ko kuma yayin suna da hali kenan inda su sun yi nasa hajjin da sharafin duk wanda zai ma zai ma wani hajji to zama shi yayi nashi na farilla to sai ka yi kuma ga hujja karara mun ji a cikin wannan hadisi eh wannan hadisi na nuna mana ne wato ainihin halaccin goyo kan abin hawa laƙumi ne ko doki biya halatta ka goya wani inda ga shi maji annabi ya goya fadl da bai halatta ba kaga ba za a goya shi ba akan dabba halaccin kinan goyo akan dabba sannan halaccin jin sautin mace ajanabiya saboda wata larura da wata bukata babu laifi kenan inda bukatar haka inda gashi wannan matar ta zo karara ta tambaya annabi ba wai raɗa ce masa ba ba wani magana ce mai irin ta kurame ba akwai wani suke jin mace sautin ta al'aura ne sautin mace ba al'aura ba ne kuna ganewa eh dai mace ba a yadda ba maharamin ta ne ta je ta magana da shi haka kawai abinda ba a yadda amma da larura gashi ta tambaya ta zo ta fatawa a mata ta je gaban likita dole za ta mai bayanin larurarta wannan duka abinda zai ji na sautin ta ba damuwa ba ne ita ma abinda za ta furta ba laifi ba ne sai dai sai a kula da abinda bai dace ba na farfasa da wani abu wanda bai dace ba amma sautin mace da al'aura ne a nan wurin da annabi ya ce kacce magana ta turo mijinta ko wani nata kun gane da kyau sannan halarcin wato ainihin kawar da munkari da hannu sannan za a iya gashi mun ga annabi da ya ga da na kallanta nan take kada fuskar shi yana so ya hana shi kenan kallanta ba wai wasa yi ba ba wani a'a da hannunsa sa ya karkatar da fuskarsa a gashi kenan duk abin da yake munkari in za ka iya kau da shi to za ka yi ne da hannu mun gane da kyau eh saboda wannan shi ne wato ainihin abin da hadisi ke nuna mara amin kuma kara kalgayar hubiye jiki fa ina yin sadi wa bi lisani fa ina yin sadi fa bi kalbi fa zalika abu abu liman mun gane da kyau wannan ana ainihin munkari kau da shi ga wanda zai iya ke da ikon kawar wankinan da hannu masu mulki da masu iko da hannu suke kau da munkari kamar annabi yana da iko ya hana faru ko kama kana da iko kai wani na abu ba ka hana shi da hannu ma ka a kafa fada amma ka ya ka iya gan a zuciyarka nan a daga ci akwai wato abin da ake kira wato inaba til hajji halaccin inaba menene inaba niyabanci ka ka wakiltar da wani ne maka hajji saboda ka tsufa ba za ka iya ba ko kuma saboda rashin lafiya da kai ma ka san ba za ka wanke ba ko da kuɗi ka bayar a yau ma ya halatta ko kuma shi wanda zai mayar kan yayi da kuɗin shi kun gane da kyau haka nan ma ita ma mutuwa wanda ya mutu bai hajji ba wani nasu zai iya masa kun gane da kyau haka nan halaccin hajjin mace ke ma namiji a irin wannan na niyabanci din zama mace tun da gashi mace ce ta ce tana da babanta ya tsufa ta iya shin yana da wato a iya mai hajja ne bai ce eh bai ce za a iya ba amma banda ke mace kake ne haka kenan mace ma za ta iya ma wani sai kuma maganar ƙoƙarin biyayya ga iya da kyautata masu kaga ita gashi tana aurin hajjin amma tunanin babanta take saboda biyayya ga iyaye da kyautata masu ba ta manta da shi ba ta zo tana tambayar manzo yaya za ta yi ta ga wannan abu na haƙƙinsa ta yi masa ko kuma an yi masa wannan yana nuna ƙoƙarin kula da haƙƙin iyaye ko sun girma ko sun waye har ma bayan mutuwarsu suna da haƙƙi akan bawa Allah ya samu gani sai babin muna saba'in da uku babu farzul hajji marratan fil umri babin da zai bayani akan cewa farilla hajji so ɗaya ne a cikin rayuwa a ce farilla wajibi hajji na kan kaso ɗaya ne in ka je kai so ɗaya shi kenan ya sauka duk abin da za ka koma kai a matsayin nafila ne a matsayin ta tsawo'i ba matsayin wajibi ba ɗaya ne kaɗai a rayuwa ba kamar sallah ba da za ka ce har mutuwa mun ga yadda musulunci yake tsari tsari hajji saboda wahalar shi sai aka ce wajibi sau ɗaya shi kenan azumi saboda wahalar sai aka ce a shekara sau ɗaya wata ɗaya tak sallah kuma saboda sauƙin sai aka ce kullum ka yi biyar ka yi sau biyar za ka sami motsa jiki kuma za ka koma zintuna ubangiji da daɗa tsabtace kanka sai aka ce sojoji za ka riƙa yinta don zai kowane an ba ka yadda za ka iya da an ba da aka san haka zai yi yau haja a ce duk shekara wajibi ka je ina ma inda ji za a a je din kuma ba zai yi ba haka azumi a ce wata sha biyu za ka yi wala ya haya ai da wahala ko sai Allah ya ce a yi so ɗaya a shekara shi kenan sallah ko so biyar ita ma da cewa za ka kai wuni sallah haka ba za ka iya ba haka musulunci yake babu wani abu mai kunci a cikin shi musulunci wannan babin shi ne mana hadisi na 846 hadisu abi hurairata radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihi wa ala anbiya'ihim فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أخرجه البخاري haka yake a wurin kuko hadisin buhari abu huraira Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi yace da uni ma taraktukum ku kyale ni duk abin da na bar ku ban ce ku yi shi ba to ku kyale ni ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihi kadai abin da ya halaka wanda suke gabanin ku shine yawa yawan tambayoyinsu su waqtilafihim ala ihim da safa ma annabawan su za su tambaya kaza kuma a ce su yin su zo su saba su ke wannan ne ya halaka wanda suke gabanin ku kai za na kum an shay'in in na hana ku wani abu na ce karku fashtani buhu to ku nisance shi kawai ku nisance shi ba cewa masa ɗakin ba ku nisance abin da abin da aka ce a bari ba a cewa nisance shi masalatu wa iza amartukum bi shay'in in na umarce ku da ku yi abu to fa'atu minhu masalatu ku zo da shi ga gurin iyawa da duk sauƙi na musulunci Da abin da aka ce a yi to ku zo da shi ga iyawa amma wanda aka ce ku nisanta ku nisance shi kawai ba a cewa ku nisanta iya iyawa a ba ɗaya za ku nisance shi wannan ku iya iyawa ku ka ɗauki sallah misali aka ce ka zo da sallah masalata ba ka da lafiya ba za ka yi a tsaye ba sai ka zo isa da ka shi ne a zaune a zaunen ma ba ka yi isa da ka a kwance sai ka yi a kwance amma dai ka zo da sallah ko gwargwadon yadda ka za ka iya amma sai ka zo da ita amma gwargwadon iya ba za yi ba ka iya tsaya a cikin sai ka tsaya ba a haka musulunci mun fahimta da kyau wannan hadisi a haka ina muhallin shaɗi ana maganar hajji sau ɗaya akwai wata akwai muhallin shaɗi a nan shi mai littafin ne ya kallafa makan hijja sai ruwayar da bukari da musulun suka yi faki? wannan kuma ruwayar musulun shi kadai ita ce ta zo da muhallin shahi wacce ta haɗa da wannan asalin hadisin shine kala shi abu huraira ne ce haɗaba na rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙala ayyuhan nas ƙadi faradallahu alaikum alhajja faƙala rajulun a kullu amin ya rasulallah fasakata hatta ƙalaha salasan faƙala rasulallah lau ƙulci na'am lawajabat wala masalatun sun maƙala da uni a wata ruwa zaruni matarabtukun inna ma halaka man kana qablakum zuwa ƙarshen hadisi kuna gane asalin hadisin da ya zo cikin muslim kenan da shi nan tun da ruwayar musulun da bukhari ba su haɗa kai ba sai ya ƙyale wancan din tare da iyanan in ka ji za ka ce sai muhalli shari wancan hadisin asalin sa annabi ne abu huraira ya ce annabi ya mana hudu ba wannan hudu bar yake cewa ya ku mutane hakika Allah ya farlanta maku hajji hakika Allah ya farlanta maku hajji haka kawai na bai fari ko fa qala rajulun can sai wani mutum ya a kullu amin ya rasulullah a kullu amin kowace shekara ya manzo Allah ko kowace aka farlanta mana ji tambaya ta na zai shiru da ce komai ba hatta kala ha salasan har zai da wancan mai tambaya ce su uku Hmm? kowace shekara aka wajabta mana ya manzo Allah annabi ce ko ba har sau uku fa qala rasulullah sai manzo ce law qultu na'am to fada na ce eh da wajaba da ta wajaba kan ku duk shekara ya kun haji wala masalatin ko ba za ku iya ba saboda haka sai ya tsora magana sun maƙala da uni ma ku ta abin da na bakku ban jangolo maku shi ba ko shi kina ku kyale shi kawai cewa aka yi an farlanta maku hajji shi kina ku shi ba ce shekara ɗaya shekara biyu kullum sai kun je shi kina an farlanta maku ana nufin da haka ne shi kinan sau ɗaya ka ji shi kinan ka gama shi ka sauke ta ku kyale ne duk abin da ban jangolo muku shi ba ko sai ya ya ba da rafa zai ce ina ma halaka man kana qablakum bi kasarati su'alihi ai abin da ya halaka wanda suke gabanin ku yawa tambayoyin su rubi kissa saniya koyan ka saniya kawai aka ce abin kule ba wani fara ce baka ce tsohuwa ce karsana ce guzuma ce ya kowace ide ku yanka sanuwa shi kenan da sun yanka sun zunta sai suka yi tambaya a yi masu bayani wata iri ce mahiya aka yi bayani duka ce kaza launinta wanne launinta fatsi-fatsi ce yarinya ce ko budurwa ta mai noma ce ko ce ba a noma tek aka yi ta akwai abin na ƙara tsanani kafin su je in suka ce sai a ƙara ba su amsa mai kaza ba mai kaza kuma ya take kaga wahala da kai ko abin da ya halaka su sun kuma sun sun tambayar aka ce kuma su ƙi abin da aka ce shi ne annabi ke ba labari da su su'alihim wakti ikhtilafihim ala anbiya'ihim kuma su tambayan su ki su saba ma annabawan su fa za na haitukum an an shay'in in na hana ku abu shikenan ne gudu kawai ku nisanci nan ba wani ka zauna kana cewa yaya kamar yanzu da ake da abin da yake na haramun mutum sai ya tambaye tambaye kuma ba yake zai tambayar ba ko yanzu ya ribar banki to ai yanzu wannan tunda abin ya zama ruwan dare yanzu 'yan kudu sun sami tallafi na wannan tallafin gwamnatin tarayya na menene to mu yanzu ba mu karɓa ba su za su karɓa mu kudi mu ba mu sami kudi ba duk ba tambayar da yake fa ba da wahala fa ya tsallake ka jina na tambayar za shi ya karɓa ya dai bai samu ba ko to kaga me ke ke amfanin tambayar haka za ka ji mutum na ta tambaya kaza kaza ya ta kwakwule kuma ta ba zai aiki da da za a ba shi amsa ba yasa na ya ce fai za a marta kun bi shai in fa'atu min kuma salatun in na umarce ku da ku zo da shi iya iya wa ku kun gane wannan hadisin wannan shine ke nuna cewa wannan mai tambayar bai aka ce shine al-aqra na hadisin sunan shi kina al-aqra na hadisin mai kara masa da shine ce cewa kowace shekara ce annabi ya shigo har da yace a'a sai babi na saba'in da hudu babu safarin mar'ati ma'a maharamin ila hajjin wa ghairihi babin da zai bayani kan tafiyar mace tare da maharami zuwa aikin hajji da ma wani aikin hajji cewa mace za ta tafiya zuwa hajji ne ko zuwa wata tafiya ne ta daban to lallai ta tafi da maharaminta ba ita kaɗai ba hadisin mana 847 shine hadisin ibn umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري عبد الله بن عمر يتي لله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تسافر المرأة ثلاثة أيام كان ما تتدتي تبير تكي كوانا أكو إلا مع ذي محرم سيتارد محرمي محرمي أنت محرمي شيني wanda yake a to bai halatta ya aure ta ba shine ma'ana maharami a ce ajanabi shine wanda shi kuma ya halatta yi aure tsakaninsu mun gane da kyau kaga maharami mahaifi ɗa ɗane, wa ko baffa kawu duk waɗannan ana su maharamai amma ɗan baffa wannan ba maharami ba ne ɗan kawu ba maharami ba ne ɗan gwaggo dan ana iya haɗa aure tsakani wanda aure bai yiwuwa tsakanin shi ake kira maharami wani sha nono ɗaya da sauransu wannan su ake kira maharamai to su ne ake faɗi a nan mutum ba zai tafi ba mace ba za ta tafi da cikin kwana uku ba sai tare da maharami bukari ya fito da hadisin kitabu tafsir salafi babu fi kam yuqassu ko wato yaqsuru sala ko sala babin da yi bayani kan wai tsawon tafiyar nawa ne za a yi kasar sallah sai suka yi kiyasi masu cewa tafiya kwana tafiya ta salasta ayyami tafiya da ta kai ta kwana uku ko kwana uku tafiya kada farsakanta suna lissafa su da farsashi na so in duba sai na dan manta ko na duba dai kai ban ban iya rike shi ba farsashi tafiya irin ta da ta wuni yana da wani tsawo da ake ta kafa an hada kwana biyu kwana uku akwai tsawon tafiya to sai hadisin mana kaji takwas da talatin da takwas shine hadisu abi sa'idin hadisi na ɗari takwas da arba'in da takwas ko hadisu abi sa'idin radiyallahu anhu kala arba'un sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa’ajab na ni wa Allah tusatira mar’atun masirata yau mai ne lai sama a ha zauju ha auzu maharami wala tu shaddur halu illa ila salasaki masajid masjidil haram haram wa masjidi wa masjidil akasa na’am hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace arba'un sami'tu hunna min rasulillah abubuwa hudu na ji su ne daga manzo sallam kunne na yaji ba jabani fa a ajabna ni wa anaqna ni wato suka abin ya bani mamaki haka dai ita ma kalma anaqna ni su ma duk su a ajabani abin ya bani mamaki kenan eh ya Allah ta safi ramratu masirata yau maini laisa ma'aha zauju ha auzu maharami kada mace ta yadda ta tafiya wato tsawon kwana biyu laisa ma'aha zauju ha ba tare da mijinta ba auzu maharami ko kuma ba tare da maharaminta ba shine wala tushaddu rihalu illa ila salasatin ba a ɗaura nikar gari a shirin tafiya a je wani wuri sai wurare uku kawai da sunan ibada sai dai da sunan ziyara ko wani ya buɗe idanu da wani abu daban amma dai da sunan ibada to ba inda ake na kaggari a sai tikiti a waye sai don zuwa wurare guda uku su ne masajida su ne yake illa ila salatu masajid sai masallatai uku masjidil haram masjidi na makka na shi ake kira masjidil haram wa masjidi da masallaci na wannan masallacin manzo kinan na madina wa masjidil aqsa da kuma masallacin masjidil aqsa baitul maqdis kinan waɗannan ne kadai take yanka tikiti ka tafi domin ziyara su su kadai shi yasa ake faɗa ma mutane in za je madina zaka ka ce za ni ziyarar masallacin manzo saboda shi annabi ya bada da cewa a tsigari a tafi don ziyarar masallacinsa da kuma an ka je madina abinda bahaushe ce cewa sai ka jefi tsuntsaye da yawa da dutse daya ka je madina to kaga za ka ziyarci masallacin manzo ya fila sai kuma ka je ka ziyarci kabarin manzo na abokansa biyu ka ziyarci makabartan baki baki'a ka je ka ziyarci shuhada na uhudu sannan ka je kuba ka ziyarci wannan masallacin waɗannan duka ibada ne inda ka riga ka ji. amma niyya kaɗai ka yi gari kamar yana nufin ce la ta shuddu rihalu illa ila salasati masaji ba a wato ni gari ko a ɗaura ɗamara da tara kuni shi ake ɗaura masa ɗamara a guzuri yanzu kuma jirgin sama ne ba a yin sai zuwa wuri kawai shi ne masallaci na makka masallaci na manzo da kuma masjid da aka sa aka ce wani wannan billadin na sannan tunda mutum ne mai kuɗi. lokacin rana ɗaya da yake ziyarta waɗannan wurare saboda yana da jirginsa sai hawaye ya tafi ya zo makka ya umara ya zo madina ya ziyarci masallacin manzo na ziyarci ziyarcen kuma ya je masjid a ƙasa ya ji rana ɗaya da ya gidan shi a to kai ma yanzu Allah ya hore maka da ɗan jirgin ka ya za ka yi ko maimakon kai ta tafiya kasashen turai ai ka yi kamata ka rika yi ko nawa duk wata ya kaje sai ma ka ziyarta ka ga da jirgi ne ma amfani amma ba mu sani ba masu kuɗin mu ko haka suke wallahi fa ala akhrajahu al-bukhari kitabu zuwa sayyidi lokacin ya cikin kullu sama zai kara su hadisi na gaba hadisi na gaba hadisun abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أخرجه البخاري حديث أبو هريرة الله مصير ده يسي لله النبي صلى الله عليه وسلم wato ya ce la bai halatta ba ga wata mace tu'minu billahi wal imani da Allah da ranar lahira an tafiyar yini da kwana 24 hours kenan laisa ma a ma ba tare da wani maharami ba mijinta ko yan uwanta da ba aure tsakani kenan akhrajahu al-bukhari bukhari ne ya fitar da wannan hadisin cikin sahihin sa kitabu tafsir salati babun fi kam yafsuru ko yafsuru salat hadisi na karshe shine na 850 hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل فقال يا رسول الله اكتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة ألا اذهب فخج مع امرأتك هذا الشيء محل الشاهد أخرجه البخاري hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce lallai ya ce naji annahu sami annabi ya ce lallai shi lana ba ya ji a dinsa sallan ya kuri yana cewa la ya kalu wannan rajulun wata mace ba ta keɓanta da wani mutum wala ta ran na mara'atun haka nan wata mace ba ta tafiya illa wa ma'aha maharamun sai da wani maharami tare da ita wa kama rajulun faƙala sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulallah ya manzan Allah akutittu fi ghazwati kaza wa kaza ni yanzu an rubuta ni cikin yaƙi kaza da kaza da za a tafi suna na shiga list na cikin wanda za su tafi wannan yaƙi wa kharajat imra'ati hajjatan san gefe kuma matata ta fita zuwa aikin hajji ya za a yi kenan hajjin za ni in raka ta ko yakin zan tafi ta tafi ita kaɗai ko hana ta zuwa hajjin zan yi ƙalin sai annabi ce in za hujja ma a kika je yanzu a soke ka a wancan mayaƙa ka zo ka bi matarka ka tafi kai hajji tare da ita ana hadisi da shi suke kafa hujja malaman da suke cewa mace ba za ta tafi aikin hajji ba babu mahari kun gani to sai wasu kuma malaman suke cewa ya halatta idan akwai rifka amina rifka ita ce ayari na mata kamar yanzu yadda ake tafiya aikin hajji kawaga ce ta mata da zake tafiya yanzu ka ce matar ka sai da kai akwai matan da zaka ga ana an biya musu suna da halin zuwa ko kai kuma mijin baka da halin to kaga shi kuma da ya biya mata kila ba zai biya muku tare ba ko ba ana samu ba to ka hana ta kaga daidai nan wurin sai ka ɗaukar tawar masu cewa in akwai rifka amina wato ayari na mata da za a kamar yanzu aikin alhazai da ake tafiya a ƙarƙashin hukumar alhazai ana iya ƙoƙari ka ga mata ba su kuɗa da maza su isu ne matan ko an je can gidansu inda ake ware masu daban inda maza suke daban ba su kuɗa to kaga nan kuma akwai mata masu kula inda da irin wannan malamai sun ce babu laifi za ta iya zuwa aikin hajji yanzu ba duk magana nan tafiya ake nan za ka ban ta ka tafi ta kadai daga nan har kaduna har yaudi har ina har ma waje wannan shine shari'a ba ce da ba sai da maharin to sai dai za ku ga yanzu zamani wasu malama mala cikin sardawi shi cewa ya kawai ya halatta ya ce wannan hadisan da ya masa tawuli ya ce ai da zamanin manzo akwai tsoron zaki kura da waye da waye akwai tsoron da kayoyi a hanya ma yanzu mace daga gida sai airport ga airport sai jirgi daga jirgin sai ta jira inda za ta can wani airport din shi ma sai inda za ta yana ganin ba komai malamai suka mai raddi ta ce a'a har yau mace tana da matsala tafiya ita kadai ko a yanzu ma a mota an ka ganta ta zo mota ta lalace ya take fama da motar kafin ta kwanta taya kafin ta canza kafin lagireto ya yana tsimi ya take yi ta ka gana ta fama tuntun mata sai dai kashi na dai allah bai sauƙaƙe jiya na ji a jidda wata ta faɗa ruwan nan na jidda amma dai an tsamo ta tana asibiti mota ta kuce mata allah ya sauƙaƙe allah ya samu gani wani ganin za mu tsaya nuna ma lokaci ya yi abin da muka karanta daidai allah mana ya halaga abin da kuskure kuma allah ya gabata Thank you.